This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16 kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm muryar arewa da kuma niyya haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a VOA Hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karanta Jummai Ali. Jiya da daddare 'yan ta'adda suka kai hare-hare a wurare daban-daban a lokaci guda a birnin Paris kasar Faransa suka kashe mutane da dama da bindigogi masu sarrafa kansu da kuma nakiyoyi. A wuri ɗaya kurum akalla mutane ɗari ne suka mutu lokacin da 'yan bindigan suka kai hari wani ɗakin taro kuma suka yi garkuwa da mutane kafin 'yan sanda suka kutsa ɗakin suka kubutar da jama'a. Wasu mahara suna daga cikin waɗanda aka kashe. shugaban ƙasar faransa francois hollande ya ce ya ayyana dokar ta ɓaci kuma ya ba da umarnin a rufe kan iyakokin ƙasar daga nan birnin washington dc kuma shugaba barack obama ya ce amurka a shirye take ta taimaka nan da nan babu ƙungiyar da ta yi ƙirarin cewa ita ke da alhakin kai harin wani shaida a cikin ɗakin taron ya ce maharan sun yi ta harbi a kan jama'a suna sararawa ne kurum idan harsashensu ya ƙare sai su sake saka harsashe cikin bindigan su ci gaba da harbi ya ce maharan sun yi haka har uku ya ce a lokacin da maharan suka kutsa yana kusa da wata ƙofar fita ya samu damar sulalewa ne a lokacin da 'yan bindigan ke ƙoƙarin sake saka harsashe cikin bindigoginsu. Da sanyin safiyar yau Asabar shugaba Barack Obama na Amurka ya kira ga shugabannin Burundi da su yi wa Allah su halarci shaharwarin da za a yi da nufin kawo ƙarshen rikicin siyasar ƙasar da kuma kawo ƙarshen ƙamarin tarzoma. Shugaban ya yi wannan furicin ne ta saƙon da aka ɗauka a kan faifan bidiyo da aka gabatar ko kuma aka nuna wa 'yan ƙasar Burundi ɗin a yau Asabar. Shugaba Obama ya ce kashe waɗanda ba su san hawa ba ba su san sauka ba da kuma yayata kalamomin tsana ko kuma waɗanda za su hazzika mutane da shugabannin ƙasar ke yi suna dagula makomar ƙasar. a saboda haka ya kira ga gwamnatin ƙasar da ta kawo ƙarshen yin haka ta halarci taron da ƙasa da ƙasa ke za ta shiga tsakani haka kuma mr obama ya kira ga 'yan ƙasar da su watsi da tarzoma su yi aikin haɗa kan 'yan ƙasar ya ce bayan yakin basasa suna aikin sake gina su, sun ga alfanin yiwuwar samun makoma mai alheri a saboda haka ya ce kada su yadda saɓanin siyasa da kuma masu yaya ta tsana su sa ƙasar koma baya a ranar alhamis kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya zartar da wani ƙuduri da ya buƙaci gwamnatin burundi ta yi shawarwari da masu hamayya da shawarwarin da shugaban yoweri museveni na ƙasar uganda ne zai shiga tsakani a madadin ƙasashen afirka ta gabas jami'an kasar iraq sun ce wani harin kunar bakin wake na bam da aka kai akan 'yan shiya waɗanda suke yin jana'iza a bagadaza babban birnin kasar ya kashe akalla mutane goma sha tara da na fiye da mutane talatin jiya juma'a aka kai wannan harin lokacin da ake yi wa wani ɗan yakin sa kai jana'iza nan da nan babu kungiyar da ta yi ƙirarin cewa ita ke da alhakin kai harin to amma ana tsammanin kungiyar isis ce ta kai harin wadda a baya ta sha auna manyan tarurrukan 'yan shiya. A wani labarin kuma jiya Juma'a shugaban Iraq Masa'ud Barzani ya ayyana cewa mayakan Kurdawa sun kwace garin Sinjar da ke daga hannun 'yan yakin sa kan kungiyar ISIS waɗanda suka yi fiye da shekara guda suna mamaye da garin. A yayin da yake tsaye a kan wani tsauni da ke kallon Sinjar a lokacin da sojojin Kurdawa suka daga tutar Iraq a tsakiyar garin shugaba barzani ya shaida wa 'yan jaridan cewa ya zo ne domin ya ba da sanarwa cewa an kubutar da garin sanjar to amma shi sakataren harkokin wajen amurka john kerry da yake magana a ƙasar tunisia ya yi taka tsantsan wajen mai da martani amma ya ce ya yi imanin cewa za a kawar da 'yan isis daga garin sinjar waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yau Asabar idan Allah ya yarda ake sa ran manyan kasashen duniya za su yi ƙoƙarin rage saɓanin ra'ayinsu a kan batun Siriya a lokacin da za su fara zagaye na biyu na shawarwari a kan kafa jadawalin zata da wani ƙuduri a siyasance domin kawo ƙarshen yakin basasa a ƙasar Siriya. Ana sa ran cewa shawarwarin da ake yi ko kuma za a yi a birnin Vienna za su mai da hankali wajen gano ƙungiyoyin ƙasar masu sassaucin ra'ayi da kuma waɗanda ake zaton ko kuma aka ɗauka na 'yan ta'adda ne. Kila Amurka da ƙawayenta su yi ƙoƙarin magance saɓanin ra'ayin da ke tsakaninsu da Rasha da kuma Iran a kan makomar harkokin siyasar shugaba Bashar al-Assad. Nasara ƙalilan suka samu a zagaye na farko na shawarwarin da suka yi a watan jiya. A lokacin da aka kammala zagayen farko na shawarwarin ranar talatin ga watan Oktoba. sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce da shi da takwarorin aikinsa na rasha da iran sajiya lavrov da kuma zarif da kuma sauran jami'an sun cimma daidaituwa sannan kuma suka samu saɓanin ra'ayi rasha da iran suna goyon bayan gwamnatin bashar al-assad ita kuma amurka ta tsaya kai da fata cewa didar shugaba assad ɗin ya sauka daga kan ragaman mulki kafin a samu wani ƙudurin kawo ƙarshen yakin basasa a ƙasarsa. jam'iyyar masu hamayya a ƙasar myanmar wato bama ta sami nasarar rashe kujeru 364 a dukkan majalisun ƙasar labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc masu saurare ga ibrahim alfa ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani Jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi. su ne cikin rahotannin namu Muhammad Salisu Rabiu. Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke da rahotanni guda biyu. Rahoto na farko akan matsalar cututtukan da ke addabar mata masu juna biyu yayin renon ciki da haihuwa. Rahotonmu na biyu zai magana a game da cutar kyanda. Baya ga waɗannan rahotanni kuma za mu kawo muku tattaunawa ta musamman da muka yi da babban jami'in gudanar da rigakafi na jihar Kano Dr. Sharif Yahaya Musa a game da rigakafin cutar shan inna. Don haka sai a biyo mu sau da kafa domin jin cikakken shirin. Zani, zani, zani. rana mu zo ni jirewa daga mai da shi zai shafa ma sai yi kulawa da daɗi da ba daɗi junan mu mun kai rikewa rabuwa da juna muke yin tunawa babu su bakwai mutuwa Shin, ko mai sauraro ya san cututtukan da mata masu juna biyu suka fi fuskanta a yayin renon ciki da haihuwa? kuma ta wani hanyoyi ne za a bi a magance kamuwa da cututtukan? Matsalolin da ake samu na yawan mace-macen mata masu ciki lokacin haifuwa ya sa likitoci daga sassa daban-daban na jihar Maraɗi gudanar da taro na ɗaukar matakai. Malam Yusuf Sama'ila na sashen kula da lafiyar mata da ƙananan yara a hukumar kare lafiya ta jihar DRSP ya fara bayyana dalilai. abin da kawai son mata yawancin shi rishin shi ne paske na ke bincike ya gwada cikin mace dari mai ciki 61 tana da rishin jini jini ya mata kadan kan ta aihu ma jini ya mata kadan cikin shikin ta balatan ta aihu kuma ta aihu a karkar wanda ido bai gani kuma wanda da wanda za mata taimako sai gani ka tana ta rasu wani an kauta ma likita ba ya abin ba ba ya wani ba paske da sha jini ya riga abin da rasa cikin shikin ta ya yawa a har yanzu kamar mata nawa ne suka rasu ga hannu bincike da abin wata na goma na wanga shekara samu mata wajen 247 wanda muka samu na su yawancin su ya rage ke bare ya kai mata da ruku da muka samu me wajen mu 240 man ya yawa mace guda mata rasu wajen mu ya yawa don ka zama muke mu gani ya za yi cikin rusa mata wanda an ka iya tun akwai abin ka ka iya ba abin za a yi a rage yawancin rusa matan ba a samun matsalar su matan ko kama a zo likita oh ana samun matsala me ake samun matsala mata aihuwa yanzu bitike sun gwada cikin mace dari mai aihuwa duka saba'in duk gida suka aihuwa kenan muke ta aihu gida da mana ke muku cikin darin sittin da daya suna da rashin jini kenan ka gani abun sai lokacin da ba sarki sa Allah kamar ake hodi lokacin da ake tattara ake a likita a ta a wani kuma ka gani la filfa da kan an zo ma ba abin da zan kai iswa likita akwai ƙwararrun likitoci da kayayyaki aiki ƙwararrun likita akwai kayan aiki daidai gwargwado akwai ana so kare ma babu problem su biyu na a la region ya kadan mai suna kunkarin su ko bayan shawarwari da diba makomar matan duka likitocin sun yi amana cewa za su tsaya tsayin daka domin kawo tasu kulawa ga matan dokata jafaru mai gari likita a asibitin tasawa eh, kenan abu ne mai hatsari in ba sabka ba aka yi ko in an sabka sai bayan an huta daga kwana arba'in din nan ake cewa komi ya daidaita e kenan kira na hwari ciki daga an ɗauke shi a shi gidan likita a auna cikin nan har ya kai lokacin aihuwa kuma in lokacin aihuwa ya zo daga an ji naƙuda a yi maza maza a ta likita a yi alhamdulillah yanzu da kwai motoci wanda nake ta ambulance in dai macen ta je likita wannan likita ya abun nan cikin nan ta kamata a tura shi babban likita inda sai an yi hoshi to maza maza da an kira ambulance suna zuwa kaga shi ma ci gaba ne ba a zamana gida ba a ce kawai shi kenan sai wata matsala ta zo lokacin nan kuma a'a matsalar sai in ta zo a nemi ambulance an yi latti ai dadin aihun na likita da lahiyar uwar da lahiyar yara duka su ne kuma ake mata to yanzu ina ma kuma ko ina kan dauka Malam Yusuf Sama'ila ya dawo da ƙara haske. Babban na fari so muke mata su rika zuwa suna aiwa likita. Likitoci an san Allah ya ba mu sani wanda zai yi muyi konkarin mu sauran kuma yana wajen Allah duk an jan abun ya dan ba shi da kadan a zo musu a zo likita tun lokaci da an kai wani abu. Su kuma likitoci me kuke zuwa gare su? likitoci abin muke jira gare su so muke muku toki matan sun zo a tarbe su da hannu biyu tun kaga mace ta zo dinga ta rugo kare biyu ko da rana an rugo an zo an su ba lafiya to ko da ya zo ba lafiya kuma wani bai ba hankali a rika hankuri kuma ana tar mata mutane da hannu biyu ana musu hankuri kuma abin kaka ya kai wani ba kai ko kuma saboda yana waje Allah ko me kenan kulawa da rigakafi shine magani shaibu mani murya Amurka daga maradi a jamhuriyar Niger a gaida shaibu mani An gudanar da wata bita a jihar Bauchi ga 'yan jaridu da nufin nusar da su hanyoyin da za su bi wajen faɗakar da jama'ar jihar hanyoyin da za su bi domin ganin sun kaucewa yaransu kamuwa da cutar kyanda. An wayar da kai wa manema labarai kan yadda za a tsara wayar da kai game da cutar bakon dauro da yake jawabi yadda cutar take illa wa ƙananan yara da kuma ranar da za a fara wato ranar ɗaya ga watan Nuwamban nan da muke ciki zuwa 25. Dr. Mansur Dada ya ce iyaye da su ba da 'ya'yansu a musu rigakafin cutar bakon dauron. Eh shi wannan rigakafin da ake shirin yi gwamnatin tarayya ita ta shirya shi yadda za a yi shi kuma daga 21 ga wata zuwa 25 ga wata watan da muke ciki wata watan 11 watan Novemba. za a yi shi ne a jihohi 19 da Abuja so kaga Bauchi ta jihar Bauchi tana cikin waɗannan jihohi 19 da za a yi shi so a jihar Bauchi mun yi shirin mun duk shirin da ya kamata a yi don yin wannan rigakafin kyanda daga 21 ga wata zuwa 25 ga wata dukkan ƙananan hukumomi guda 20 da kuma world war 323 da muke da su a jihar Bauchi. Ita a turanci ana ce mata mrs amma tana da sunaye daban-daban na ji ko a Hausa ma sunayen da za su kai wajen goma wasu su ce mata kyanda wasu ce kwakwan dauro su ce sharaftuwa duk dai sunanta ne kusan kowace al'umma ta san yadda wannan cutar ta kasance akwai kwayoyin da ake cewa viruses su suke jawo shi idan suka yaron da ba shi da ba a masa rigakafi ko kuma bai taba kamuwa da wannan cutar ba idan wannan kwayoyin cututtukan suka shiga jikin aka dan dauki kwanaki yaro zai fara zazzabi daga nan zazzabi zai fara mura ido ya yi ja baki kuraje su fito bayan yan kwanaki kaɗan kuma sai kuraje su su masu duka a jikinsa kusan yawancin mutanen da suke al'umma sun san yadda sharaftuwa take to idan ba ɗauki mataki a kan lokaci an kai yaro asibiti ba sai ga wani lokaci har yana iya sanadiyar rasuwar yaro ko kuma ka ga yaro ya sha wahala ya lalace an yi wata da watanni kafin ya samu ya murmure so kaga saboda gudun kar hakan ya faru tunda Allah ya sa an samu rigakafin na ƙyan daɗin ana yin sa na yau da kullum wato routine immunization a wata tara so idan har Allah ya sa yaro ya samu wannan wannan rigakafin ta kan kare shi daga kamuwa da wannan cutan amma duk da haka kasancewar ba kowa ne yake kawo wani sa a masa wannan rigakafi na yau da kullum ba to gwamnatin tarayya daga lokaci zuwa lokaci ta kai irin wannan gangamin na yin eh, rigakafin kyanda saboda a cike waɗannan gibin da ake samu eh, na waɗanda ba a musu wannan rigakafi na nan ba nan a sa. samu a musu don a kare su da kamuwa daga cutar a ko da an yi wa yaro rigakafin yau da kullum a wata taran nan wannan aka zo na wannan eh, gama garin ko da an masa bai ɓaci ba zai ƙara masa ƙarfin garkuwar jikinsa wajen kare shi daga wannan cutar ƙyandan. Ta yi muka ce waɗanda za a yi wa wannan rigakafin yara ne wanda suka kama daga wata tara zuwa shekara biyar amma wanda ya gaza wata tara ba baya cikin waɗanda za a yi wa waɗannan rigakafi. Yadda muka tsara shine fatan mu a ce a cikin kwana biyar ɗinnan da za a yi rigakafi a samu a ce yara da suke wannan lissafin yaran da suke tsakanin wannan watannin miliyan ɗaya da dubu ɗari shida. So muna fata a cikin kwana biyar nan za mu samu mu wa yaran nan allurai a dukkan kananan hukumomi guda 20 da kuma wards 323 da ke jihar nan. Dr. Mansur da Dada kenan wanda shine shugaba mai kula da ɗakin tara bayanai game da cututtukan kananan yara. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Amina Abdullahi Girbo. Da wannan rahoto na Amina Abdullahi Girbo za mu kai ga mu ta musamman da muka yi da babban jami'in gudanar da rigakafi na jihar Kano Dr. Sharif Yahaya Musa game da cutar shan inna inda ya bayyana mana cewa kusan shekara ɗaya da rabi ba a samu bullar cutar a jihar ba. Yau watan mu goma sha shida ba tare da bullar wannan cuta ta um, shan inna ba. Kuma wannan nasara ta faru ko ta samu ne sakamakon abubuwa da yawa da muke da su a jihar kano nasara ta farko ko kuma abu abu na farko wanda za mu iya faɗa game da samun wani nasara dai shine hoɓɓasa da gudunmawa da muke samu daga gwamnatin jihar kano a kullum irin wannan aiki ya bujuro mun san yadda mai girma gwamna yakan jajirce ya hana idansa bacci shi da kansa da kuma jami'an gwamnati a ta hoɓasa akan ganin shi ya fito an saki kuɗaɗe an ba da umarni kowa ya taimaka nasara ta farko kenan so mun samu nasara daga bangaren gwamnati mun samu nasara daga bangaren sarakunan gargajiya muna ganin inda sarki mai martaba sarki ya ba da umarni ga hakimai daga kai da kowa da kowa a dinga fita ana taimakawa ana yin wannan aiki mun samu nasara daga bangaren iyaye da suke ba mu haɗin kai da ba da yara ba tare da samun matsaloli kamar yadda um, a baya akan samu ba a da na san akwai wasu ƙananan hukumomi da akan samu al'ummomi da ba sa yadda a wa 'ya'yansu wannan rigakafi ya zuwa yanzu akwai wannan matsalar in babu wani hanyoyi kuka bi na warwaro ko na shawo kansu domin su dinga ansar wannan rigakafi a yanzu to kamar dai da na faɗa ne a da an ɗan samu matsaloli nan da can musamman a ƙauyuka can ƙananan hukumomi to yanzu ba za a ce gaba ɗaya matsalar ba bita amma idan aka duba alƙalma ta ragu sosai sosai kuma raguwan nan ta samu ne sakamakon hanyoyin da aka dinga bi mutane suna cewa da mu kullum muna kai musu polio har gida amma akwai abubuwa da suke damunsu kuma ba su ga wani taimako da ake musu ba sakamakon haka gwamnatin jihar kano ta bullo da wani shiri da ake kira healthcam healthcam shine wannan wani kama asibiti ne na tafi da gidanka wani duk ƙananan hukumomin nan kuma an ce duk ward ward mazaɓinmu muna kai wannan asibiti na tafi da gidanka asibitin nan a na tafi da gidanka akwai abubuwa da yawa da ake yi an samar da magunguna da suke damun mutanenmu na yau da kullum har da abubuwan da za a yi na ba da shawarwari da auna bp ko, wasu abubuwan da hawan jini da za a auna a ba mutum shawara a ce ya je asibiti in wanda za a ba mutum magani a bashi su wannan ya taimaka mana sosai sosai a kan shawo wancan a matsaloli da muke samu da kuma wasu hanyoyi da muke bi mu sha wannan matsaloli yawanci za mu ce wannan nasarar ta samu saboda jajircewa shin ya bangaren rigakafi na yau da kullum kana ga ya taimaka wajen dakile wannan cuta to dama shi rigakafi na yau da kullum shine ma idan muka duba hanyoyin da ake so a bi don a dakile ita kanta wannan ciwon wannan ciwon na shan inna rigakafi na yau da kullum yana ɗaya daga cikin manyan ginshiƙai wanda za a yi amfani da su don a kau da wannan kuma muna ganin sakamako saboda yadda muka san rigakafi na yau da kullum da ba haka ike yau ba a yau an jajirce an ga cewa duk wani asibiti da yake kano muna da asibiti fiye da dubu daya wanda suke ba da irin wannan rigakafi na yau da kullum ba su suke zuwa su dau allura ba mu muke dau allura tun daga Kano mu kai masa har asibitoci so zancen a ce allura matsala ko ba zo sun dauka ba babu ita zancen fita da suke yi duk sati su fita wani ƙauyen su je saboda ƙauyen nan ba za su iya zuwa asibiti ba mun samar da kudaden man da zai dauke su ya kai su har wannan ƙauyen su je su gabatar da rigakafi muna duba aikin nan kowane sati daya a fita a duba a je har asibiti da karama kuma da zonzon zon so abubuwan da yawa sun canja wanda yasa shi kansa rigakafi na yau da kullum an samu nasara gagarima wanda yake koma ita yau muke gani a da na san kuna da dangantaka da kungiyar direbobi ta jihar kano musamman a irin wannan aikin domin ganin an samu nasara har yanzu wannan dangantaka tana nan in tana nan kuma a wani bangare kuke amfani da su har yanzu tana nan bangaren da muke amfani da su kamar yadda muke yi daɗin da na bangaren yadda suke ɗaukar ma'aikatanmu suna shigar da su lunguna su ɗauki allurorin da muke ɗauka daga ƙananan hukumomi su kai mana ward ward so dangantaka tana ina mun daɗa ma gina ta don mu samu nasarar wannan aiki na rigakafin polio da ake yi Dr. Sharif na san kuna da wasu kalubale duk da nasarar da aka samu. Shin wani kalubale yanzu kuke fuskanta na ganin kun dore na kun da wannan nasara ba a sake samun yaron da ya kamu da wannan cuta ba? Babban mu yanzu ba na in yarda ba ne a Kano. Babban mu yanzu a Kano shine mu je mu tarar yaro a ce baya nan akwai guraren da ake tura yara ko kuma yara suke gudu su tafi suna da yawa wanda bakin yadda ba ne amma za ka je a ce shine wanda muke a turanci a ce child absent shine babban matsalar mu yanzu a kano idan ka duba alƙalamu ma za ka ga cewa alkalamar da ake rasa yara ko kuma ake samun ba a sami yara ba shine wannan child absent din ko a ce yaro ya tafi filin wasa ko ya tafi kasuwa ko gona ko dai wasu guraren wanda yake mu kanmu wannan abin muna da zama mu duba su mu gaya za a yi mu cimma wa'annan yaran a inda aka ce suke to akwai shirin da kuke na ganin kun bi wannan yaran filin wasan ko kuma makarantar domin a gudanar da wannan rigakafi ai dama amfanin alkaliman kenan Ka ga ina yaran suke tafiya kuma ya za a cimma masu kuma dama abin da na faɗa kenan yanzu mun ga gane inda yaran nan suke tafiya kuma insha Allah a plans din a shirye-shiryen da muke na rigakafi na na na wannan ciwon shan inna din za mu cimma yaran ga inda inda suka tafi akwai guraren da in kuka je ba a barin ma'aikatanku domin malaman kan ce iyayensu ba su ba su izinin aiwa na yara rigakafi ba ta ya za ku bullowa wannan lamari eh mukan samu irin wannan abin da muke so ku kuma muke ga wasu ma'aikatanmu shine duk inda aka hana su shiga akwai hanyoyi na isar da korai ko na isar da umarni ko na isar da sako idan an hana su dama suna tare da mai unguwa idan bai iya gabatar da wani abu ba zai iya turowa dagacinsa har zuwa hakimi har zuwa ma dai jiha idan akwai bukata haka mu kuma sai mu ga ta ina za mu bullo wannan matsalar ha a kai ga an warware wannan matsala an samu an yi wa yaran wani irin kira za a ga al'ummar jihar kano musamman ganin nasarar da hukuma ku ta cimma na ganin an samu ɗorewa wannan abu domin hukumar lafiya ta duniya ta kawar da najeriya daga cikin ƙasashen da wannan cuta take wannan na ɗaya dai shine yanzu ba sabon labari ba ne an san cewa najeriya da jihar kano an cimma wani matsayi na an kai wannan wata goma sha shida ba tare da ballar wannan ciwo ba to tun da an samu an yi haka abin da muke kira muke fata shi ne mu ga mun dore daga nan har zuwa shekara biyu da hukumar lafiya duniya za ta ce ma an kakkaɓe wannan ciwo ba za kuma mu samu wannan nasarar ba sai an jajirce duk wanda ya kamata a ce ya jajirce akan wannan aiki tun daga kan ma'aikata tun daga kan um, sarakunan gargajiya har zuwa iyayen yara aikin da aka san an yi ko kuma ƙoƙarin da aka san an yi ɗore da wannan kuma idan yaran nan suka zo a ci gaba da ba da yara ma'aikatanmu masu bi gida-gida a ci gaba da ba da yaran nan ana yi musu allurar rigakafi allurar nan da ake ta yau da kullum na kai yara asibitoci a ci gaba da kai yaran nan asibitoci wannan nasarar da muka samu ta ɗore ba zan yi ƙasa a gwiwa ba da cewa gudunmuwa da gwamnati ke bamu mun gamsu ɗari bisa ɗari kuma ba sai na yi wani kira gwamnati ba already gwamnati ta san wannan kuma in allah da za a ɗore da ba da wannan gudunmuwar da Duka-duka a nan muka zo ƙarshen shirin na wannan makon, don haka sai a biyo mu mako mai zuwa a daidai wannan lokaci domin jin mu ɗauke da wani sabon shirin. Masu sauraro a nan damu da sa'aya cikin shirin na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana. A madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu, Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya. a gai da Malam Iro da tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. jiya juma'a da daddare 'yan ta'adda suka kai hare-hare a wurare daban-daban a lokaci guda a birnin paris kasar faransa suka kashe mutane da dama shugaban kasar francois hollande ya ayyana dokar ta ɓaci kuma ya ba da umarnin a rufe dukkan kan iyakokin kasar da sanyin safiyar yau asabar shugaba barack obama na amurka ya kira ga shugabannin burundi da siwa allah su halarci shawarwarin da za a yi da nufin kawo ƙarshen rikicin siyasar ƙasar da kuma kawo ƙarshen kamarin tarzoma a ƙasar. Shugaban ya yi wannan furucin ne ta saƙon da aka ɗauka a kan faifan bidiyo da aka gabatar ko kuma aka nuna wa 'yan ƙasar a yau Asabar. Jami'an ƙasar Iraq sun ce wani harin ƙunar baƙin wake na bam da aka kai a kan 'yan shiya waɗanda suke yin jana'iza a Bagadaza babban birnin ƙasar ya kashe akalla mutane goma sha tara da raunana fiye da mutane talatin. jiya juma'a aka kai wannan harin lokacin da ake wa wani ɗan yakin sa kai jana'iza nan da nan babu ƙungiyar da ta yi ƙirarin cewa ita ke da alhakin kai harin to amma ana tsammanin ƙungiyar isis ce ta kai harin wadda a baya ta sha auna manyan tarurrukan 'yan shiya Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.